Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da asuba na yau Litinin 18 ga watan oktobar shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai. Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye ƙauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar India. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka sha bakwai ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti. Jiya Lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaƙi da cutar coronavirus labaran kenan aka saurara. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zaben da aka gudanar na shugabannin apc mai mulkin najeriya a jihohi da dama ya bar baya da kura don me da ka zo ka shi ga mutane ta ce wane ne wane ne ciyama wane ne kaza wane ne kawai da list haka aka ci demokradiyyar su aine ma idan ba su dauki mataki akan zaben da APC take ba mun san ba da gaske suke ba haka jami'an tsaro ba haka ku yan jaridu kun ku ba da report din abin da ya faru na gaskiya ba mun san ba gyara kuke so a kasar nan ba ita kuwa babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Neja ta buƙaci gwamnatin jihar ta yi lissafin makudan kudade da ta samu na Paris Club. Yanzu saboda Allah da Annabi kana ina a wannan lokaci ko 'yan jarida ya kamata talaka fa ba inda yake duban ya rage yake so ya mika koken shi wanda yake ta bangaren kafafen ku 'yan jarida. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane sha takwas suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye ƙauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar Indiya. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kwatiyam da Idiki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zabtarewar ƙasa. a cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT. Hukumar kula da bala'o'i da sojojin India sun tura tawagogi don taimakawa da ayyukan ceto yayin da ake fargabar da yawa daga ciki sun ɓace. A ranar Asabar da ta gabata, lokacin da aka fara ruwan saman mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke shiga ruwan da yake kai kirji don kubutar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nitsewa a cikin ruwan da ke ambaliya a hanyoyi Babban ministan jihar Finarayi Bijayan ya buƙaci mazauna yankin jiya Lahadi da su yi taka tsantsan duk da cewa tsananin ruwan saman ya ragu ya kuma ƙara da cewa sama da sansanonin agaji ɗari aka buɗe. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka sha bakwai, ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti, a cewar saƙon murya da wata ƙungiya addini ta aika, wacce ke da masaniya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un inda suka ce mutanen sha bakwai suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Saƙon mai tsawon minti guda na cewa wannan saƙon addu'a ne na musamman mu yi addu'a ga waɗannan masu satar mutane su tuba. Saƙon ya ce daraktan ayyuka na malaman da kuma iyalansa. da wani mutum da ba a tantance shi ba suna zaune ne a majami'ar yayin da aka yi garkuwa da duk waɗanda suke kai ziyara a gidan marayun kamar yadda daraktan ayyukan ya sanar da jami'an amurka mai magana da yawan gwamnatin amurka ya ce jami'ai suna sanar da rahotannin garkuwa da mutanen jin daɗi da walwala da tsaron amurka da ke ƙasashen waje shine babban abin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fi bawa fifiko ji mai magana da yawun yayin da ya ki amincewa ya yi ƙarin bayani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaƙi da cutar coronavirus inda ya yi watsi da ƙorafe-ƙorafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazan jiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukan matakai da ba a saba gani ba a irin wannan yanayi abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi ya ce suna da matukar muhimmanci ba ma so mu bar wani gibi a matsayin mu na ɗaiɗaiku muna zaune ne a cikin al'umma kuma al'umma tana buƙatar a kiyaye ta kuma kuna yin hakan ne ba wai kawai ka kare kanka ba, amma ta kare mutanen da ke kusa da kai ta hanyar yin allurar rigakafi. Biden ya umarci kamfanoni a faɗin Amurka da suke da ma'aikata ɗari ko sama da haka da su tilastawa ma'aikatansu su karɓi allurar rigakafi ko a rika yi musu gwaji akai-akai saboda kwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. Ko da yake akwai sauran mako guda kafin umarnin nasa ya fara aiki, Bugu da ƙari Biden ya umarci mambobin rundunar sojan ƙasar da ma'aikatan gwamnati fara hula da su yi allurar cikin gaggawa cikin lokaci tare da barazanar korarsu idan ba su yi biyayya da umarnin ba. madalla kafin mu kawo sauran labaran da muke dauke da su zaben da aka gudanar na shugabannin apc mai mulki a najeriya a jihohi da dama ya bar baya da kura inda wasu jihohi aka samu taruka biyu akalla dai an samu waɗanda suka ayyana kansu a matsayin shugabanni biyu biyu a wasu jihohi da suka hada da kano da bauchi wakiliyarmu madina dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana zaben dai wanda zai share hanyar gudanar da bamban taro na ƙasa na jam'iyyar a nan gaba ya zama zakaran gwajin dafi na yadda makomar jam'iyyar jam'iyyar zai kasance a zaben shekara 2023. Duk ma wannan na nuna takun APC lokacin da shugaba Buhari zai kammala wa'adin mulkinsa. A Kano da ke samar da ƙuri'a miliyan biyu ga ɗan takarar shugaban ƙasa an samu mafi tsanantar rabuwar kawuna inda manyan 'yan jam'iyyar da suka hada da tsohon gwamna Ibrahim Shekarau, Sanata Barau Jibrin da sauransu suka yi bara'a da tazarcen shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas inda suka yi taro da zaɓar Alhaji Haruna Ɗanzago. Ga mara'ayin sabon shugaban ɓangaren ɗan dan zago kan Abbas da ke da goyon bayan gwamna Ganduje. To ba magana shi ga mu da daidai shi ba ita ka san ita jam'iyya ana son mutum mai kwazo jarumi kuma amma jarumin ba kudin na baki ba a'a jarumi da abu uku jarumi a wajen gaskiya jarumi a kamar da adalci jarumi a wanda ya da cewa kayan mutane kansu ne wannan shine jarumi amma duk in baka cin wannan ba jarumi bane kai shirme ne ni dai a sani na ni ne aka zaba a matsayin shugaba so idan wasu bangare ma su ma sun yi zabe kaga su ma suna da dama ita jam'iyya ba wanda zai ce ta ta kowa da kowa ce wataƙila ita uwar jam'iyya ita da tantance su waye suka yi akan ka'ida su waye suka cancanta shiga zaɓe su waye ne yan jam'iyyar suka zaɓa wannan shine kuna abin da za yi. Bauchi kuma wasu yan yan jam'iyyar sun ki amincewa da wanda manyan 'yan jam'iyyar a tarayya karkashin ministan ilimi Adamu Adamu suka mika sunansa Babayo Ali Misau wasu ma cewa suka yi an taru kawai sai aka bugo waya aka buɗe lasfika aka sanar da waɗanda suka samu nasara hakan ya sa wani bangare ya bayyana da ayyana sunan Sinusu Kunde a matsayin sabon shugaba wanda har ma ya zaga gari don alamta shine shugaban APC. Jigon jam'iyyar Hassan Sharif ya ce ba za su amince da irin wannan zaben ba don haka ya zama wajibi a sake sabon lale. Kamar yadda aka kashe ta a 2019 ake so a sake kashe ta a 2023 saboda ba a yi wa mutane adalci ba an mai da mutane kawai kamar wasu shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama tunda an saba ma ka'idan constitution an saba ma ka'ida na demokuraɗiyya domin an ce a yi kome a bisa bisa ka'ida an consensus ne ko tsarin da ake biya a yi consensus. duka ba a yi ba an zo kawai a naɗa mana wani wanda ya naɗan saboda shi ne minista ne a tarayyar najeriya saboda ba wahala ya yi ma siyasar aka bashi mukamin ba saboda kawai shugaban kasa san shi an shi mukamin shi ne yake abun da ya yi dama wa mutane ba adalci a ciki ko kaɗan don me za ka zo ka shi ga mutane ka ce wane ne wane ne chairman wane ne kaza wane ne kaza kamar kawai da list haka aka ci demokradiyyar su aine ma idan ba su dauki mataki akan abin da APC take ba mun san ba da gaske suke ba haka jami'an tsaro haka ku yan jaridu kun ku ba da report din abin da ya faru na gaskiya ba mun san ba gyara kuke sawa a kasar nan ba duk da wannan dambarwar a Gombe ba a samu wani bangare ba don shugaban da ke kujera mai ce a mangal ne ya zarce gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya nuna na'am da yanda lamarin ya kasance amma mun yi tsari ne wanda doka ta tanada na jam'iyya da kuma nema wa kanmu sauki kuma an ba wa kowa damasa saboda haka ban tsaman ya kamata a samu wata matsala ko damuwa ba wannan shi yasa kowa ya samu kwanciyar hankali ban tsaman kuma za ka ji mu a cikin wata hatsaniya dan saboda wani yana kukan an cutar da shi ba za a jira matakin da kwamitin sulhu na APC karkashin sanata Abdullahi Adamu zai dauka don daidaita dan ladi da dan ladidi da duk aka haifa ranar Lahadi Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya Najeriya. A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Shugabannin kungiyar kwadago cikin fushi sun mayar da martani ga sanarwar gwamnatin kasar Zimbabwe jiya Lahadi cewa ba za a bar ma'aikata da ba su yi allurar ga kafin COVID-19 ba su je aiki kuma ba za a biya su ba ana ganin wannan a matsayin wani yunkuri na magance jinkirin yin allurar rigakafin a kasashen kudancin afirka ministan watsa labaran zimbabwe inda beningi nick mangwana a ƙarshen makon da ya gabata ya faɗa a kafar yada labaran gwamnati cewa gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su yi allurar rigakafin cutar covid-19 ba za a bar su su yi aiki ba daga yau litinin babu tsawaita ƙarin kan wa'adin ranar 15 ga watan oktoba lokacin da ake sa ran dukkan ma'aikatan gwamnati sun yi allurar rigakafin waɗanda ba su yi allurar rigakafin ba ba za a bari su yi aiki ba banda haka kuma waɗanda ba a musu allurar rigakafin ba da waɗanda kuma ba sa aiki ba za a biya su ba saboda matsayin shine idan ba yi aiki ba ba za a biya ka ba sabon firaministan ƙasar japan ya kai ziyara tashar nukiliya ta fukushima da mummunan ambaliyar ruwa ta tsunami ta lalata inda ya ce ba za a yi jinkirin zubar da ruwa da aka tanada a harabar ba duk da damuwar da mazauna yankin suka nuna. Fumio Kishidi ya bayyana haka ne jiya Lahadi a lokacin rangadinsa na farko a cibiyar tun bayan da ya hau kan karagar mulki. Cibiyar Fukushima Daiichi ta gamu da matsala sau uku a shekarar 2011 sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa da mummunar ambaliyar ruwa ta tsunami. Jami'an Japan sun ce zubar da ruwan ba makawa game da tsaftace cibiyar kuma sakinsa a cikin teku shine zaɓi mafi kyau mazauna yankin da masunta da ma ƙasashe makwabtan japan ciki har da china da koriya ta kudu suna adawa da shirin sosai Toma da gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Idan muka leka jihar Niger Najeriya, za mu ji babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta buƙaci gwamnatin jihar ta Neja ta yi cikakken bayani akan yadda take kashe makudan kudadenta na Paris Club wadda gwamnatin tarayya ta baiwa jihar a baya. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Najeriya ta buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta yi cikakken bayani akan yadda ta kashe makudan kudaden Paris Club da aka baiwa jihar a baya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jihar Niger ke shirin fita wani ran gadi domin duba yadda ƙananan hukumomin jihar suka kashe makudan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayyar Najeriya bayan daina amfani da asusun haɗin gwiwa a tsakanin ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Niger. Honorable Yahya Ability shine mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger. Ya ce akwai buƙatar yin bayani dalla-dalla akan yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu goma sha uku da ma wasu karin kudaden da ta samu daga Paris Club. Gwamnatin tarayya ta wallafa ainihin wasu kudade na Paris Club wanda aka baya wanda yake jihar Niger a wannan lokaci an ba da kuɗin nan ya kai kashi uku. Kashi na farko ya fita a jarida inda aka tura mata naira biliyan goma sha uku akan wannan kuɗaɗen. Amma sun yi ayyuka da dama baka ga ko ciki ne suka yi misali hanyoyi cikin garin Mina da kuma wasu ɓangarori na Niger din. Yanzu saboda Allah da Annabi kana ina a wannan lokaci ko 'yan jarida ya kamata talaka fa ba inda yake duban yare rage yake so ya mika koken shi wanda yake ta bangaren kafafen ku yan jarida. To ita ma dai majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta fara rangadin duba ayyukan da kananan hukumomi suka yi a jihar bayan daina amfani da asusun haɗaka a tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Niger al'amarin da ya sa wasu kananan hukumomin suka kasa biyan cikakken albashin ma'aikatansu. Honorable Sha'ibu Liman Iya da majalisar dokokin jihar Niger ne mai wakiltar karamar hukumar Sulaja. Ya sun ce babu shi kama na muna ɗaukan matakai. Kwanan za mu fita oversight inda za mu je dukkan ƙananan hukumomin nan mu ga irin ayyukan da suka yi za mu je mu ga duk ayyukan da suka yi capital projects insu daidai gwargwadon kuɗaɗen da aka ba su daga shekara ta dubu biyu da ishirin zuwa wannan shekarar da muke ciki. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba ta da wani shakku akan yadda ta kashe duk wasu wasu kuɗaɗe da suka shigo mata in ji kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammadu Sani Idris. Ai kuɗi da suke shiga aljihun gwamnati yawancin kuɗaɗe suna zuwa ne da sunayensu. Za ga wannan kuɗi an tanaje shi ne saboda abu kaza. To duk kuɗaɗen nan sun zo da sunayensu sun zo da abin da aka tanada domin su kuma waɗannan abubuwan da aka tanada saboda su shi gwamnati ta bi ta tabbatar da cewa daidai gwargwado kuɗaɗen nan tana aka kashe su. Na'am kamar da wani suna su wannan Paris Club A'a ba da nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma gasar filo Hashim Gumal da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta tallafawa kwato haƙƙin marayu yaƙi da cin hanci da rashawa da kare 'yancin ɗan adam a yau za mu duba ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don kwace filin alhaji bala idris daga sarkin miya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gunal. sabon shirin zamu leƙa garin Miya a jihar Bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da karfin sarauta wajen kwace masa filin da ya ce ya samu daga gwamnati. Wannan dabarwa ta shafi sarkin miya da ɗansa, waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa sun fi ƙarfin doka. A nasa ɓangaren sarkin miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma akwai alamar talauci na damun alhaji bala wanda har ya sa shi wannan zargi sarkin miya ya kara da cewa akwai lokacin da ya bai wa alhaji bala wani fili kyauta amma ya ce shi baya so wakilin abdulwahab muhammad ya zanta da dukkan bangaron da wannan lamari ya shafa amma da farko ga korafin alhaji bala sunana alhaji bala idris miya wadda nake karamar kuma ganjuwa cikin jihar bauchi ke tafi da kai abin da ke tafi da ni ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gida. amma dan sarkin mai suleiman yakubu mai suna umar gambo sai ya zo ya sayar wani dan kasuwa mai suna rabiu dan zaki bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri bayan an mallaka mun har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin su kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sai dan kasuwa to sanadin haka sai na shigar da su kotu to kafin mu je kotu tun wani lokaci aka baka wannan takarda na an mallaka maka wannan wuri shekara goma da wuce shine 2010 shekara 11 kenan a yanzu mhm. tun a 2010 suka local government ta mallaka mu local government ta ganjuwa ta ganjuwa kuma na gina shago shekara bakwai da ya wuce mm-hmm. to shi kawai wannan ta yaya ya zo yi kan dama wurinsa ne ko kuma dai ya to ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba mm-hmm. shi ya sa da na ga bana son ta da ta da hankali sai na tara hankali na ce yan uwa mai kasance kuma hin na zo na shiga da su a majis record 2 court 2 da ke nan bauchi na shigar da su kirimlan sun fasa min shago sun kwashe kaya sun kuma yi gini a kan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar min. to uh, kafin ka zo wannan magistrate court na bauchi uh, a wata kotun da ka je kafin ka kawo ga wannan magistrate court majalisar kwartu da na je ita ne ta farko amma da aka yi shari'a sai mun gama ba da shaidu maimakon a yi hukunci sai aka ce an kori karan to ne na buga high court number four aka ce an kori kara wani dalili ba wani hukun dalili cewa an mallakar man ko an mallakar musu ko kuma waye mai abu sai aka ce an kori kara ni kuma gani haka ban amince ba sai na tafi high court number four. sai na daga amfil na dauka kara su ma daga baya suka kai majalisar court nine. shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo karan aka hada ta da nawa ya zama a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alkalin an daga shi an da shi kafin ma da an da shi azare da na buga an zuwa gaban sarki gwamna a gaba zuwa gaban sarkin bauchi da gaban ciyaman na local gamma takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mun yi zama sau biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewar an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zaman da kuma da sai kara na majistrate court da ke kafin madaki aka shiga sau biyu bai iya zuwa kotun ba sai ko ta gane cewa na da gaskiya tunda da shi ya kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo local gaman kasancewa mun yi zama da su sun yi kowa ya faɗi jawabin jawabinsa ko mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata takwas kenan to shi yasa na zo wani ofishi na don bayyana koke na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakkin mai fito wannan gida namu na magada ne uwanmu ya rasu shekara goma sha biyar da ya wuce karamar hukuma su ma zaman da muka yi da su a an da kwamitin karkashin sakataren karamar hukuma mun zo mun zauna a hall na karamar hukumar ganjuwa sun faɗu ya faɗu ba sun sana faɗi na kuma mun tashi mun sake sa rana mun tashi mun tafi miya din mun je mun ga inda gini yake to tun daga wannan lokacin ne karamar hukumar ta sake nema na ba bata kuma ce ga matsayinta ba akan abu to shi yasa na ce to bari in zo nan ma in kara koke saboda dai koke ba ya karewa to idan na fahimce ka abun yana da harshen damo ta gefe guda dan sarkin ne gefe ɗayan kuma sarkin ne to duka kenan kuke kake wannan takaddama da su Eh, shi sarki ba mu taba shiga kotu da shi ba shine taba kai ni kara kasance sun uban kasa ni ban taba kai shi ba amma bayan an shekara muna takaddama da dan sarki da Rabiu dan zaki da shi Umar Gaman kenan sai kuma sarkin da kansa bayan an shekara ɗaya da biyu kuma sai ya zo ya yanki sauran rabin shi ma sai ya kama gini sai ya zama cewa yanzu gini guda biyu ne a kan fili na da ke da karamar kuma ta bani na gaban gida da inda shi dan sarki ya fara ya sayar mu wani shekara ɗaya da rabi da ya wuce da kuma wanda sarkin da kansa shi ya zo ya kasasa ginin to kasancewa hasasa ginin shi yasa na buga wannan partition da na kakkai wa'annan gurare da fadan sarkin bauchi da karamar hukuma da gwamnati house da majalisa da ofishin commissioner police so shi ne sa na kai wani amma a baya ban kai ba saboda ba na fada da ba na magana sarki bai taba ni ba a wancan lokacin amma kasancewa na ga ya shigo sai na ga cewa yana bayan su kuma ya yarda da abin da suke yi maimakon shi uban kasa ne da iya zama da mu sasanta mu ina wani ya sa a gurin ma ba shi an je ga wannan ce ku ce ba to shi ne sa. to yanzu ganin dai cewar ana wannan takaddama menene kake bukata takamaimai a yi bukata na guri na wani a tashi a bar mun guna inda laifin da aka min a bada hakuri in naga zan yi hakuran hakura kasancewa an rusa min shago kafin a yi wannan gini kuma an kwashe dukkan kayan da yake ciki na bayyana wa wancan kotu ta farko da muka na shigar da su sun ba da shaida kuma su ma wanda suka cire din sun yarda da haka yanzu idan aka karbi wannan fili shikenan kai kana ka amince ko kuma dai kai filinka kake so kan ne ban amince ba saboda babu wani laifin da ne wanda ya kamata a ce ma karamar kuma ta karbi filin kuma ta ba ni takarda kuma ni da ita ba muna zaune lafiya babu wani matsala tsakanina da karamar hukumar ganjuwa so saboda haka fili na kawai shi nake so namu ne na magada amma ni ne jagora to shine abin da ya kawo tafi da ni jin wannan korafi yake da wuya abdulhab muhammad ya tuntuɓi sarkin miya alhaji suleiman yakubu ya faɗa ba gaskiya faɗa mata ba ya kai kotu kotu kuma ta yi bincike ta samu bayi da gaskiya ya je fada fada mai mataba sarkin bauchi mai tura maganar mu hakiminmu hakiminmu ya yi bincike ya samu ba shi da gaskiya ya kai lokal gamman lokal gamman sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatar wa mai gaskiya gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan samma ba nasa ba ne gidan ma babana ne ba ubansa kuma ginan nan gida ba ma ba ma fili ya bashi ba ginan nan gida mahaifina ya ba ubansa bayan ubansa ya musu babana ya musu ban karba ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru. Alo kana jina? Ina jin kayan ranka ya Koma ina ya kai muna na a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya in ma filin ciki da gaskiya ne mu ba mu da wani shakka masu sauraro sai a biyan mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da sarkin miya haka kuma mun tuntuɓi shugaban karamar hukumar da ake wannan takaddama kuma za ku ji abin da ya faɗi don Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a madadin Abdullahi Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida na gumal. yanzu kuma ga babale ya dawo da takaitattun labaran duniya. Akalla mutane sha takwas suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye ƙauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar Indiya. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kwatiyam da Idiki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zabtarewar ƙasa a cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka sha bakwai, ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti, a cewar saƙon murya da wata ƙungiya addini ta aika, wacce ke da masanya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin, waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka, sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un inda suka ce mutanen sha bakwai suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su jiya lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban amurka joe biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaƙi da cutar coronavirus inda ya yi watsi da korafe-korafe daga gwamnonin jihohin republican masu ra'ayin mazan jiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukan matakai da ba a saba gani ba a irin wannan yanayi abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labaran duniya da jumbe hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ku makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum